بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الجمع والدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدسادوة أولا يمشي من البركة يمشي الله دي أشرند آه، أكو ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas daga hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda kuma ya yi daidai da sha takwas ga watan shida shekara ta dubu biyu da sha bakwai miladiya ta annabi isa alaihi salatu muna ci gaba da fassarar ayoyin alkur'ani mai girma a cikin wannan sura mai albarka suratu ali imran a jiya mun tsaya a ƙarshen aya ta ɗari a ƙarshen aya ta talatin yau kuma insha Allah ta'ala za mu tashi a farkon aya ta talatin da ɗaya kamun nan za mu ansa wannan tambayar guda ɗaya yana cewa ni ne makocin masallaci amma sai kuma sai muke yin jam'i a ƙofar gida ba ma zuwa masallaci sai dai mu yi tamu daban baya halarta duk mutumin da ya ji kiran sallah a masallaci kiran sallah na isa gare shi ya yi sallah a gidansa ko a kofar gidansa ko a inda yake ba masallacin ba bayan ya ji kiran sallah ma'abota ilimi jumhurin ma'abota ilimi sun tafiyo a kan cewa wajibi ne sallar jam'i a masallaci tare da cewa akwai wasu fa'ifa wasu sashe na ma'abota ilimi da suke gani ba wajibi ba ne amma magana mafi karfi mafi rinjaye da dalilai da nassoshi waɗanda suke ƙarara suka tabbatar shine yin sallar jam'i a masallaci wajibi ne dalili akan haka annabi sallallahu alaihi wa sallama wani makahu ya zo ya same shi ce ya rasulallah akan kira sallah amma ni makahu ne nakan ji kiran sallah shin ya halatta gare ni ba zan yi sallah a gida ba tare da cewa a hanya akwai kwazazzabai akwai duwar wasu akwai tudu da gangare sannan ga dare shin zan yi sallah a gida annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a tasma'un nida in aka kira sallah kakan ji kiran sallah ya ce eh annabi ya ce fa dole ka ansa ka zo kai sallah a masallaci kaga tare da cewa makaho ne shi akan yi ruwa akwai taɓo. akan yi dare akwai duhu kuma ba shi da yi masa ba shi da yi masa jagoranci amma annabi sallallahu alaihi wasallam yace kakan ji kiran sallah yace eh annabi sallallahu alaihi wasallam yace to ka ka ansa in dai aka kira sallah to ka zo masallaci kai sallah sanan hadisi ingantacce daga annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa لقد أهممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم أنطلق إلى أناس لا يشهدون الصلاة معنا فأحرك عليهم بيوتهم بالنار يتي حقيقة ناي ينقري sau da tarin yawa na yi yunƙuri a tada sallah kuma in aka tada sallah sai in yi yunƙurin in je in samu mutanen da suke ƙin zuwa su sallah tare da mu a masallaci in ƙona musu gidajensu da wuta yace sau da tarin yawa na yi himmatu da in yi haka wanda wannan na nuna maka hadarin mutum yana jin kiran sallah amma ba zai zo masallaci ba ko yi sallah a gida ko yi sallah a kofar gidansa ga masallaci nan hatta dan bid'a wanda bid'ancinsa bai fitar da shi daga musulunci ba zaka bi shi sallah a jam'i kamar yadda Imam Al-Hasan Al-Basri ya faɗa a hadisi mu'allaq da Imam Al-Bukhari ya rawaito game da sallah bayan dan bid'a wanda bid'ancinsa bai fidda shi daga musulunci ba yace salli khalfahu wa alayhi bid'atuhu kai bi shi sallah bid'a sa akan sa take hadisi ne yana nan a sahih bukhari to bare kuma a ce wanda yake kana jin masallaci na kusa da kai ana kiran sallah ba za ka halarta ba babu shakka wannan babban aikin laifi ne wasu daga cikin ma'abota ilimin tafsiri suna cewa a ah, يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود وهم سالمون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون wannan aya ta sauka ne dangane da waɗanda suke jin kiran sallah kuma ba sa zuwa ka halarci sallah a masallaci kuma wasu daga cikin ma'abota ilimin tafsiri sun fassara ma'anar faɗin Allah maɗaukakin sarki cewa فخلف من بعدهم خلف أضاءوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب Allah ya yi alkawari nan na rukun azaba ga waɗanda suke tauye sallah na daga cikin tauye sallah shine khalfun aba'u sala wasu daga cikin mutane sukan yi jinkiri su tauye sallah in ma su yin sallan a lokacinsa in ma kuma su yin sallan cikin jam'i Allah ya ce fa sofa yalqawna ghayya da sannu za su hadu da alghayy wato wajin fi jahannam wato alghai abinda ake nufi da alghai wani kwari ne a cikin wutan jahannama a ciki ake sa mutane masu irin haka don haka halartar sallah a masallaci idan ka ji kiran sallah wajibi ne dole ne mutum ya halarce shi daga cikin ma'abota ilimi da magabata sun kasance in mutum baya halartar sallah a jam'i in ya mutu ba sa sallatarsa sai su ce domin baya daga cikin jama'ar musulmi abin nufi baya tare da musulmi a haɗin kai da ake yi da shi sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa alaikum bil jama'a fa inna yadallahi ma al jama'a wa man shazza shazza fil nar wato ku riko da inda jama'a suke ku bi jama'a a harkokin da suke jama'ar musulmi duk wanda ya kadaita ya ware to za a ware shi a wuta domin albarkar ubangiji ta'ala da rahamar ubangiji ta'ala na tare da al'ummar musulmi da ka halartar sallar farilla a cikin jam'i abu ne wanda yake wajibi bai halarta ba kana jin kiran sallah ka yi shi a gidanka ko kuma ka yi shi a kofar gidanka ko ka yi shi a shagonka wajibi ne ka kulle gidanka ko shagonka ka zo ka yi sallah a masallaci tare da musulmi wannan shi ne fatawa da ainihin hujjoji na ayoyi da hadisai suka rinjaya sabanin shafi'iya da suke ganin za ka iya yin sallah ko ba a jam'i ba matakar a lokaci ne amma hujjojinsu ba su da ƙarfi والله تعالى أعلم وانتهي على قرشان آيات تلاتين زام تاشي أفركم آيات تلاتين دل آية الله مرحبا كن سكينة وقل إن كنتم تحبون الله نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن Allah maɗaukaki ya ce ƙul ce da su in kuntum tuhibbun Allah in har kun kasance da gaske ne kuna son Allah fattabi'uni to ku bi ni ku kwaikwayo da ni ku bi duk abin da nace ku yi yuhibbukum Allah sai ubangiji ta'ala ya so ku wa yaghfir lakum dhunubakum sannan kuma zai gafarta muku da ku wallahu ghafurur rahim Allah madaukaki mai gafara ne kuma mai rahama ne qul ce da su har ilau ati'u Allah rasul ku biyayya wa Allah da kuma manzansa fa in tawallau idan suka juya suka juya baya suka ƙi fa inna Allah la yuhibbul kafirin to lalle Allah madaukakin sarki baya son mutanen da suke kafirai a cikin wannan aya ubangiji ta'ala yana raddi ne ga yahudu da nasara da duk waɗanda suka biyo su na da'awar suna son Allah amma suka ƙi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam sababi na saukan wannan aya a lokacin da yahudu da nasara suka ce nahnu abna'ullahi wa ahibba'u mu ne ƴaƴan Allah kuma masoyan Allah to wannan ikirari da suka yi na cewa su masoyan Allah ne sai Allah ya musu martani yace qultu kace da su in kuntum tuhibbuna Allah in ku da gaske ne kuna son Allah kamar yadda kuka faɗa ku masoyansa ne fattabi'uni ku bi ni imani da ni ku imani da cewa ni manzo ne daga Allah ku yi imani da cewa alqur'ani da aka aiko ni da shi littafin Allah ne da ya aiko ni da shi in ku da gaske ne da awar da kuke yi na cewa kuna son Allah nahnu abna'ullahi wa ahibba'uhu dinnan in da gaske ne to fattabi'uni ku bi ni yuhibbukum Allah sannan ubangiji ta'ala ya so ku a cikin wannan aya akwai yi maka bayani na sharaɗin samun soyayya ta Allah madaukakin sarki mutum baya samun soyayya ta Allah madaukakin sarki alhali yana saba wa annabi sallallahu alaihi wasallam sharadin samun soyayya ta Allah da manzansa shine ka bi annabi sallallahu alaihi wasallam ka bi sunnoninsa sunnoninsa da ya a aikace da sunnoninsa da ya a furce da sunnoninsa a mu'amalarsa mu'amalarsa da ubangijinsa mu'amalarsa cikin ibadarsa mu'amalarsa da matansa mu'amalarsa da sauran al'umma da yake rayuwa tare da su kai masa biyayya ka kwaikwaye shi a waɗannan mu'amaloli ɗin wannan shine abin da ke nuna cewa hakika kana son Allah domin kwaikwayo da annabi sallallahu alaihi wasallama da raya sunnarsa alama ce ta cewa ka yadda kana son waɗan wanda ya aiko shi kasantuwar ubangiji ta'ala shi ya aiko shi to soyayyar da za ka yi wa Allah maɗaukakin sarki alamata na rataye ne da biyayya wa annabi sallallahu alaihi wasallama amma haka kawai ba zai yiwu ba mutum yana saba wa sunnonin annabi sallallahu alaihi wasallama a ayyukansa a maganganunsa a mu'amalolinsa kuma ya ce yana son Allah ba zai taɓa yiwuwa ba soyayya ta ubangiji ta'ala na ta'allake ne da bin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama wanda zai saba wa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ko ya kirkiri wani abu a addini kuma ya yi da'awar cewa yana son Allah ƙarya yake ko waye shi shi yasa al-Imam al-Hasan al-Basri Allah ya masa rahama yace da'a qaumun mahabbatallah fabtulu bi hadhihi al-aya wasu mutane sun yi da'awar suna son Allah sai aka jarrabe su da wannan aya kowa zai iya cewa yana son Allah kowa zai iya faɗin haka to kuma sai aka saukar da ayar da ta zamo kaya a wuyar waɗanda suka yi da'awar son Allah din Allah yace in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni in da gaske ne kana son Allah to bi sunnar annabi in ko baka bi sunnar ba to da'awarka na cewa kana son Allah da'awa ce ta ƙarya ina fatan an fahimta alama ta cewa haƙiƙa kana son Allah maɗaukakin sarki da gaske domin soyayyar Allah maɗaukakin sarki ita ce ƙololuwar ibada a kaɗaita Allah maɗaukakin sarki Allah maɗaukakin sarki yana cewa wallazina amanu ashaddu hubban lillah waɗanda suka yi imani su suka fi tsananin wato soyayya ga Allah maɗaukakin sarki suna fifita soyayyar Allah maɗaukakin sarki sama da komai duk abin da Allah yake so shi suke bi sama da abin da zukatansu ke so sama da abin da iyayensu ke so sama da abin da iyayen gidansu ke so sama da abin da sarakansu da gwamnatocinsu ke so wallazina amanu ashaddu hubban lillah waɗanda suka yi imani imani na hakikani sun fi tsananin soyayya ga Allah madaukakin sarki alama ta cewa kana son Allah madaukakin sarki shine bin ka sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam da haka in kana son ka gane hakikanin wanda yake son Allah to ka kalli bibiyar sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam da kwaikwayo da yake yi da shi in kana son ka gane alama ta wanda yake kin Allah ko da bai faɗa a baki ko bai faɗa a baki ba ka gane alamar cewa ba san Allah yake da gaske ba to zaka ga yana sakaci da bin sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam domin alama ta soyayyar bawa ga ubangijinsa na haɗe ne da da ainihin kwaikwayo da bin sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi da wanda zai kirkiri bid'a ya kirkiri wata ibada ko ya ibada ba ta yadda annabi sallallahu alaihi wasallama yayi ba ko ya karantar ba a sallolinsa a zakkansa a mu'amalolinsa a aikin hajjinsa a ibadarsa ta azumi da sauran ayyuka na ibada matukar zai yi bayan da annabi sallallahu alaihi wasallama yayi ba to wannan babba alama ce ta cewa baya son Allah kuma baya son manzo sallallahu alaihi wasallama da yana son ubangiji haƙiƙanin soyayya yana son annabi sallallahu alaihi wasallama haƙiƙanin soyayya to da zai bi yadda annabi sallallahu alaihi wasallama yi shi yasa ma abuta ilimi suka kasance babu abin da yake tayarwa malaman malamai magabata na sunna hankali kamar sun ga kamar su ga ana ainihin wato sako-sako da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam malaman sunna sukan nuna bacin ransu a lokacin da suka ga ana sakaci ana wasa da sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam imam shafi'i alaihi rahmatullah ya kasance yakan zo ya yi salloli na nafilfili a masallaci sai mutane suka ce masa me yasa yake sallolin nafilfili a masallaci alhali annabi yana yi a gida sai ya ɗaga muryarsa ransa a ɓace yana cewa innaha sunnatun ra'aitun nasa ha fa allamtuhum fil masajid sunna ce da na gani me yasa mutane suke sakaci da wannan sunna shi yasa nake koya musu yin sa a masallaci dan haka yake yin waɗannan salloli din a masallaci imam ahmad bin hanbal Allah ya masa rahama yana zaune ya ga wani tsoho ya gabato tsohon nan ya yi wato ya rina gemansa da lalle imam ahmad bin hanbal ya tashi cikin murna da farin ciki ya je cikin wato ainihin da cikin gaggawa ya je ya rungumi wannan tsohon ya sumbaci goshin wannan tsohon ya zo ya zaunar da shi yake goge masa gumi da ke jikinsa da ainihin rawaninsa imam ahmad bin hanbal sai suka ce wa imam ahmad malaka tujillu hadal ajuz yaya kake girmama wannan dattijo wannan tsoho kake masa irin wannan girmamawa da ganinsa cikin murna ka je ka tare shi ka rungume shi ka sumbaci goshin shi saboda na daga cikin mutunta mutum da larabawa ke yi su sumbaci goshin ne shi ka sumbaci goshin shi ka zaunar da shi kake goge masa gumi sai imamu ahmad bin hanbal ya ce inni ara rajula yuqimu shay'an min as-sunnah fa yuhibbuhu qalbi yace na ga wannan mutumin ya raya wani abu na sunna dan haka zuciyata take son sa yana daga cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama wanda furfura ta fito masa ko a gemunsa ko a kansa ya rina da lalle an yasbigha bil hina wato ya rina gemun nasa da lalle wannan sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam wadda a yau a duniya waɗanda suka fi kowa raya wannan sunnar ita su ne mutanen ƙasar yaman duk inda ka ga dattijo tsoho wanda yake furfura sun cike mai kai ko gemunsa to za ka ga yana ainihin yasdugu lihiyatahu bil hina yana rina gemunsa da lalle wannan sunna ce wacce take sunna ce mai ƙarfi sunna ɗaya idan ka raya ta wallahi sai a kai ka aljanna da ita sunna ɗaya kuma idan ka yi sakaci da ita sai ta zamo sababin mutum shiga wuta wal iyadu billah Allah madaukakin sarki yana cewa falyahzaril ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahu azabun alim wato waɗanda suke sabawa al'amarra na annabi sallallahu alaihi wasallama umarninsa da sunnoninsa su ji tsoron fituna za ta iya samun su su fituna ta sauko musu a nan duniya wadda wannan fitinar ita ce fituna ta fita daga musulunci aw yusibahum azabun alim ko kuma azaba mai radadi ya same su ranar alkiyama sakamakon saba wa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama da suka wani bawan Allah ya zai samu imamu malik alaihi rahmatullah sai ya ce wa imamu malik min aina uhrim daga ina zan dau ihrami in yi talbiya in dau niyya na aikin haji daga ina wato miƙati na yake sai imamu malik ya ce masa ka dau ihramin ka daga muzdalifa يلملم يمن وذو madani يحرم المدني يلملم شيني ميقات متان يمن وذو الخليفة ذو الخليفة شيني ميقات متان مدينة wanda ya taso daga madina zai je aikin hajji ko zai je umara in ya zo zulhulaifa a nan zai ɗau ihrami ya cire rigansa ya sanya ihram to sai yake tambayin imamu malik daga ina ya kamata in ɗau ihrami sai imamu malik ya ce masa daga zulhulaifa sai yace ai to ba komai ni daga nan masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam zan dau ihram sai imamu malik ya hada rai cikin fushi yace akhsha alaikal fitna wallahi ina ji maka tsoron fitinar da za ta same ka sai yace ma hiya fitnatu ya imam inna ma hiya farasikhun ma'duda ce wata fitina ce kuma abin da yake wasu 'yan kilomitoci ne 'yan kaɗan kawai daga nan masallacin annabi tsakaninmu da muzdalifa dan na yi ihrami a nan kuma ka ce fitina za ta same ni imam malik ce masa falyahzar alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim to kaga waɗanda suka san sunnar annabi sallallahu alaihi kenan suka san girman sunnan annabi sallallahu alaihi wasallama daidai da abu dan kadan ba sa wasa da shi sahabban annabi sallallahu alaihi sun kai iya makura iya makura a bin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam hatta a abubuwa waɗanda suke halqiyya da kulƙiyya na annabi suna bi hatta abubuwa waɗanda suke mu'amala ce ta yau da gobe ta ɗabi'a ta ɗan adam wanda kowa ke da irin tasa suna kwaikwayo da na annabi a ciki abdullahi bin umar bin khattab amin ashaddin nas ittiba'an li sunnati rasulillah a cikin sahabbai in kana neman waɗanda ba sa wasa da harkar sunnan annabi sallallahu alaihi wasallama ka samu abdullahi bin umar tafiya yake akan raƙuminsa annabi na gaba akan raƙumi yana bayan annabi amma yana ƙoƙarin inda ƙofatun raƙuman annabi sallallahu alaihi wasallama suka taka shi ma ƙofatun raƙuminsa su taka nan kaga iya kaiwa makura abin sunna wata rana yana cikin tafiya ya zo kusa da wata bishiya sai ya ce a tsaya bayan rasuwa annabi sallallahu alaihi wasallama da shekaru masu yawa ya ce a tsaya sai aka tsaya sai ya je sai ya zaga ta bayan bishiyar sai ya sunku yayi fitsari a nan sai aka ce masa dan me kai haka yace mun taɓa wucewa ta wannan hanyar ni da annabi sallallahu alaihi wasallama sai yace mu tsaya yayi fitsari yayi sutura da wannan bishiyar dan haka ni ma nake son in yi abin da naga annabi yayi ba wai dan ina jin fitsari ba to kaga yanda suke yi waɗanda suka san daraja da bin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam amma a yau wani zai zo ya cika wa duniya baki da cewa shi ne masoyin annabi amma ya bar sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam a sallolinsa ya bar sunnonin annabi sallallahu alaihi wasallama a azuminsa ya bar sunnoninsa a harkoki da mu'amala tasa ta yau da gobe kuma a haka yana ikirarin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam imam malik alaihi rahmatullah yana cewa man ittada'a sunnatan man ittada'a bid'atan man ittada'a bid'atan yaz'amu annaha man ittada'a bid'atan yahsabu annaha hasanatan faqad faqad yace faqad za'ama anna muhammadan qad khana risala duk wanda ya kirkiri bid'a yake ganin ai abin yana da kyau to yana nufin annabi sallallahu alaihi wasallama ya ha'inci ubangiji gurin isar da sako kenan ai duk abin da ya kamata annabi ya isar na addini ya gama isarwa duk abin da zaka zo da shi kari kuma to baya daga cikin addini duk abin da yake baka ga annabi yayi ba sahabbansa ba su yi a zamaninsa ya tabbatar da su akai ba ka ce kai a yau za ka zo ka sa shi a cikin addini ka ce cewa ibada ne ko da abin yana da kyau a cikin abin da ake furtawa ko da abin yana da kyau a ainihin yanayi na aikata abin nan matukar annabi bai yi mato wannan abin ba addini ba ne sallah idan mutum ya yi alwala ya yi sallah raka a biyu sallah ibada ce ko ba ibada ba alwala ibada ce ko ba ibada ba to sai ka je ka yi alwala a inda ba a ce ka yi alwala ba ka je kai sallah a inda aka hana kai sallah ka ce wannan ai ita ma ibada ce to wannan ba addini bane wannan ya zama aikin sako ba ibada ba idan kana son ibadar ka ta zamo ibada ce karɓaɓɓiya to kayi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama yayi kayi kamar yadda ya karantar a yi a yau za ka ga mutane da dama suna aikata wasu abubuwa wadda a zahirin abin in ka gani babu laifi a ciki amma da ake da'awar wannan abin addini ne to shi ya maida abin ya zama bid'a galibi daga cikin 'yan bid'a abin da ya rudar da su suke aikata ayyuka na bid'a kuma suke tunanin cewa sun yi aiki mai kyau mutum ne zai kirkiro wata sallah wadda babu ita a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama ma anzalallahu biha min sultan tunda yake a ciki akwai ruku'i a ciki akwai sujada a ciki akwai tasbihi a ciki akwai tahiyya an yi alwala aka yi ta aka yi ruku'i aka yi wa'annan abubuwa sai ya ce ai ita ma ibada ce wallahi ba ibada bace tunda annabi bai karanta da ita ba salatul fatih da mabiya ɗariƙar tijjaniya suke in ka karanta daga farko har karshe duk kalmomi ne masu kyau babu mummunar kalma ko ɗaya a ciki to amma da aka kirkira aka ce shi ma yin sa addini ne wannan ya samu yasa abin ya zama bid'a dan haka duk wanda zai karanta bai yi addini ba domin abin da aka karantar da kai shine kai salatul ibrahim as-salatul ibrahimiyya اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد zuwa karshe wannan shine abin da aka ce kai don haka dan za ka je ka tsara salati da kalmomi masu daɗi da uslubi mai kyau ka zo ka ce shi ma a yi salatin annabi ne wannan bid'a ne tare da cewa kalmomin ciki ba zagi kai ba ba musgunawa kai ba yabo kai salatin kai amma ba a karɓe ta ba domin ba annabi sallallahu alaihi wasallama bane yace a ta duk iya larabcin ka ne baka kai sahabbai ba waɗanda su ne al'arabul aquha larabawa waɗanda suke inda ga tsatso larabawa ne amma suka ce wa annabi kaifa nusalli alaika yaya za mu yi maka salati annabi ya ce ga yanda za a yi amma sai wani ya ya ce ya shirya magana kuma ya ce in ka karanta sau ɗaya ya fi saukan ƙur'ani sau dubu ka dubi irin wannan shi shige a lamarin Allah madaukakin sarki annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa ranar alkiyama al'umma ta za su zo ina shayar da su fil alal ina shayar da al'ummata a tafkin alkaufar sai in ga mala'iku na koran wasu mutane suna mai da su ina cewa usaihabi usaihabi ina cewa mala'iku ku bar su ai al'umma ta ce jama'a ta ce jama'a ta ce mala'iku za su ce rabu da su innahum ahdathu ba'dak ai bayan ka sun yi ta kirkiran abubuwa sun shigar a cikin addini kaga hadarin aikin bid'a mala kuma aikin bid'a da kake gani shedan shi yake kawata wa mutum in kana son ka gane yadda shedan yake bibiyan mutane ya koya musu yadda za su kirkiri bid'a ka karanta littafin talbisu iblis na ibn jawzi alaihi rahmatullah kaga yadda iblis shedan yake wa mutane ya kirkiro musu da bid'a a ibada kaga mutane suna wasu abubuwa a cikin sallolinsu suna wasu abubuwa a ibadojinsu sai shaiɗan ya riya musu ciki to a ciki akwai zagin Allah a ciki akwai zagin annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma ba yabon Allah bane shi ma ba kaza bane fa zayyana lahum shaytanu a'malahum wa saddahum anis sabil shedan ya kawata masa abin su ya kau su daga hanya hatta yara hasanan ma laisa bil hasani abin da yake mai kyau zai rika gani ba mai kyau bane abin da yake mara kyau sai ya gani mai kyau ne saboda shedan ya riga ya kawata masa to na daga cikin wato babban sharadi daga cikin sharda na soyayya ta ubangiji ta'ala shine kabi annabi sallallahu alaihi wasallam sayyidina Umar Allah ya kara masa yadda yana zaune saboda ya bayyana wa annabi sallallahu alaihi wasallam soyayyarsa ga annabi ce ya rasulullah ina son ka wallahi kamar yadda nake son kaina kamar yadda nake son ƴaƴana kamar yadda nake son matana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa har yanzu dai Umar da sauranka ce ya rasulullah da saura na Allah madaukakin sarki yace kul annabi sallallahu alaihi wasallam ce la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min nafsihi wa malihi wa waladi imanin ku ba zai cika ya zama yana da cikakken imani ba har sai na kasance na fi soyuwa a gare shi sama da karan kansa da dukiyarsa da iyalansa sannan umar ya ce to ina son ka ya rasulullah sama da soyayyar da nake wa kaina da iyalaina da matana shi ya yasa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama suke da wata sunna a magana da suke faɗi idan za su yi wani abu sai su ce fidaka abi wa ummi wa ruhi ya rasulullahi muna fansarka da ruhinmu da kuma iyayenmu da kakanninmu suna gabatar da kawukansu da rayuwarsu akan rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallama su su mutu su rasa daɗin duniya saboda annabi sallallahu alaihi wasallama su kare shi daga wani abu to wannan ita ce hakikanin alama ta soyayya ga Allah maɗaukakin sarki ba zai taɓa yiwuwa ba ka ce kana son annabi kana son Allah amma kana saɓa wa dokokinsu kana kirkiran wani abu a addini wannan babu shakka shine babban alama na cewa ba da gaske bane mai shi yana son Allah madaukakin sarki fadin sa ubangiji ta'ala qul in kuntum tuhibbuna Allah a wata qira'a in kuntum tuhibbuna Allah sai ya zama ainihin tuhibbuna Allah masdarin sa daga habba sai a ce habba fulanun fulanan wane ya so wane ina fatan an fahimta qul in kuntum tuhibbuna Allah a wata qira'ar kuma har yanzu kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah sannan a wata qira'a fattabi'uni yahibbukum Allah sannan a wata qira'a fattabi'uni yahibbukum Allah duka wannan yaren larabci ne wanda yake ƙur'ani ya sauƙa da kowanne daga cikin wannan qul in in kun kasance kuna son Allah da gaske to sharaɗi da alama na cewa da gaske ne kuna son Allah fattabi'uni ku bi ni duk wanda kaga baya iya bin sunnar annabi kuma yake da'awar yana son Allah da annabi to munafiki ne shi in bin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama ke tabbatar da cewa munafiki ne shi a da'awarsa ta cewa yana son Allah da manzansa Allah ya ce fattabi'uni yuhibbukumullah ku bi ni yuhibbukumullah Allah zai so ku a faɗinsa yuhibbukumullah a faɗinsa cewa yuhibbukum Allah ubangiji zai so ku akwai tabbatarwa da ubangiji ta'ala sifa ta soyayya Allah yakan so abu kuma yakan ƙi abu kamar yadda yakan ki abu to haka ma yakan so don haka akwai tabbatarwa da Allah maɗaukakin sarki soyayya shi ma yakan so kuma ayoyi da dama sun tabbatar da haka Allah maɗaukakin sarki yana cewa man yartadda minkum an dinihi fa sawfa ya'ti Allahu bi qaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna duk wanda ya ridda daga cikin ku ya bar addinin sa to da da laifi to sakamakon soyayyar da yake maka sai ya jarrabe ka da wata jarrabawa a nan duniya sai a yafe maka sunubanka da kusakuranka sai ka tashi ranar kiyama ba ka da laifin komai a gaban Allah madaukakin sarki to haka Allah madaukakin sarki yakan so kuma a addu'ar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa annabi Dawud na yi allahuma inni as'alu ka hubbaka wa اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل ila يبلغني na sake tabbatar maka da cewa lalle Allah yakan yi soyayya ya so bawansa idan ya so bawansa kuma babu kiyayya bayan wannan soyayya saboda soyayyar Allah madaukakin sarki ga bawansa soyayya ce wacce take ta cancance shi ubangiji ta'ala babu fushi bayan wannan amma soyayya irin ta dan adam akwai tawaya a ciki soyayyar ubangiji soyayya ce ta kamala wanda idan ya so to baya fushi bayan nan amma soyayyar dan adam akwai tawaya a ciki mutum yana son matarsa amma wani lokaci sai ya rigima da matarsa ya ki mata magana ma tsawon yini ta ba shi haushi ta bakanta masa ya ji baya jin daɗi alhali ita ma tana son shi shi ma yana son ta to kaga wannan soyayyar akwai nuqsan a ciki mutum yana son ɗansa amma sai ɗansa ya laifi ya wa ɗan duka ko ya ce a hana wa ɗan abinci ka duk da akwai soyayya amma yi wa ɗan wannan to a cikin soyayyar akwai ta waya amma soyayya ta ubangiji ta'ala soyayya ce wacce take ta kamala cikakkiya in ya so ka to baya yi maka abin da ba zai maka daɗi ba kai ko da musiba mai tsanani da bala'i mai tsanani ubangiji ya saukar maka sakamakon soyayyar da kake yi masa shi ma yake yi maka sai ka ji ai ka gode wa Allah akan wannan sai ka ji ai musibar da shi ya kaddara maka ya saukar maka to godiya ta tabbata gare shi kamar yadda urwatu ibn zubair yayi kafarsa aka yanke aka cire mai kafa kuma ɗansa ya rasu a lokacin amma ya daga hannu ya ce Allahumma lakal hatta tarda wa radita wa ba'da a yakin Uhud annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana ji yana gani mafi soyuwan mutane a gare shi baffansa Hamza radiyallahu anhu wa arda yaga an kashe hamza kuma an tsaga kirjin hamza an ciro zuciyar hamza an tafi da ita wani aikin bakin ciki ne da ta takeici yafi wannan kuma yana gani sahabbansa kusan mutum saba'in a kwakwance duka an kashe su sannan shi ma gashi nan duk jikinsa jini an fasa mai goshi an cire mai haƙori yana gani jini yana share jini daga goshinsa sannan ga ɗaiɗaikun sahabbai da aka yi musu rauni wani an cire mai kafa wani an cire mai kunne wani an fasa mai ido wani an yanke mai hannu ga sunan kowa yana ihu yana ku kawo man ɗauki sannan ga kuma sauran sahabbai sun gudu a lokacin da aka ce musu ai an kashe annabi kaga bakin ciki kala nawa ya haduwa annabi sallallahu alaihi wasallam to amma duk da wannan bayan ya zo ya gama mata a kwance ya ga wasu na ihu da kururuwa a taimake su wani an cire mai kafa wani an cire mai kunne wani an fasa mai ido wani an sare mai hanci sai ya ce wa sauran asahabbansa suffu wa ra'i li usni ala rabbi yace ku yi sahu a bayana zan ku sau jera sahu a bayana zan yi yabo da kirari wa ubangiji na in masa godiya akan abin da ya kaddara mu to kaga wannan hakikalin soyayya kenan shi yasa mumini ba abin da yake daga masa hankali duk abin da ya kai ya kawo mumini yana nan sabitan subutul jibal yana nan a tabbace akan imaninsa shi yasa abdullahi ibn mas'ud Allah ya ibn mas'ud Allah ya masa ya kara masa yadda a addu'a sa yake cewa Allahumma inni as'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata nabiyyika fi jannatil khuld ya ubangiji ina roƙonka na'iman la imanan la yartad imani wanda yake baya girgiza duk inda musiba da bala'i suka kai ba abin da zai raurawar da imaninsa yana nan a tabbata akan imaninsa sai abin da ya gaba amma ba da yi baya ba to alama ce ta cika soyayya idan soyayyar ubangiji ta ta'ala ta cika zuciyar mutum Allah ya so mutum to sai kaga duk abin da zai faru kuma me shi baya damuwa shi yasa mumini wani lokaci ma yakan ƙara ƙarfin imani a lokacin da yake fuskantar kunci da wahala a tafarkin Allah madaukakin sarki na qala da an-nasu inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel an fayi musu rauni an ji musu ciwo an yi musu abubuwa da dama amma aka ce to har yanzu bai kare ba ga su can sun kara taron dangi za su zo su kashe ku suka ce mu je ayyakin hasbunallahu wa ni'mal wakeel Allah yake fanqalabu bi ni'matin min Allah wa ridwanahu lam yamsasuhum su' aka suka koma ba abin da ya same su to wannan soyayyar Allah madaukakin sarki ga bawa kenan in Allah ya so ka to duk abin da zai kaddara maka kuma na jarrabawa duk zafin sa to sai ya bawa zuciyarka hakuri da juriya na daure wannan abu din har sai bawa ya ji cewa ya saba shi yasa ka duba ibtila'i jama'a ibtila'i iya ƙarshen ibtila'i da ake wa ɗan adam an ɗanɗana wa annabi sallallahu alaihi wasallama sama da haka mutumin da ya taso bai ga mahaifinsa ba a da yake mataki na yana ɗake da buƙatan ya ji daɗin rayuwa tare da mahaifiyarsa aka ɗauke aka ɗauke masu ita ya girma yana maraya bai san gata na uwa da gata na uba ba wani jarrabawa ce tafi wannan wani sai da ya girma a gidan iyayensa a tsakanin mahaifinsa da mahaifiyarsa ya girma ya zama mutum ya yi mata da 'ya'ya sannan aka ɗauke masa iyayen to shi wannan ya taso babu iyayensa sannan kuma ya koma ƙarƙashin renon kakansa nan ma dai yana kaiwa shekara takwas kakansa da ke masa gata shi ma ya bar duniya ya koma ƙarƙashin renon baffansa ya yi kiwon raƙuma ya yi kiwon tumakai ya yi aikin ƙwadago wa mutane sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya haɗu da fitintunu daban-daban an kore shi daga garin maka an jejjefe shi da duwar wasu an ce masa mahaukaci mahaukaci a garin fadi an hana shi aure gaba daya an hana shi sayayya a kasuwa an ƙi sayan nashi in yazo zai sayar an saki 'ya'yan shi mata guda uku aka ce me za mu yi da kuma mahaifinku ya canza addinin sa aka takura masa aka shirya masa makida aka zuba masa guba a abinci babu abin da ba yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama ba ya halarci yaƙe daban-daban yana nan a raye 'ya'yansa guda shida gaba ɗaya suka mutu yana bi yana gani matansa matar da ya fi so cikin matansa yana bi yana gani ta rasu sahabbansa da yake son su yake su da suka taimake shi suka taya shi a da'awarsa yana ji yana gani aka karkashe su a gurin yaƙi amma duk da haka afdaqun nasi imanan sa yafi na kowa ƙarfi to wannan wato samara ta soyayyar da ubangiji ta ala ke yi wa bayansa in ya so ka to duk zafin jarrabawa ba za ka ji zafin wannan jarrabawar ba duk tsananin wannan jarrabawar ba za ka ji shi ba sakamakon ubangiji ta Allah yana son ka to Allah madaukakin sarki yace fattabi'uni ku bini yuhibbukumullah Allah zai so ku wa yaghfiru lakum dhunubakum kuma zai gafarta muku ku sakamakon soyayyar da kuka yi wa Allah shi ma kuma ya so ku Allah yace wallahu ghafurur rahim shi Allah madaukakin sarki mai gafara ne rahimin kuma mai rahama قل يا كي النبي صلى الله عليه وآله وسلم كتير دسو أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ku yi biyayya wa Allah kuma ku yi biyayya wa manzo ar-rasul anan alif wallam dinnan al-ahadiyya ce wato al-ahadiyatu lima salafa min az-zikr wato alif da lam ne waɗanda suke tuno maka da abin da aka ambata a baya waye aka ambata a baya annabi sallallahu alaihi wasallama da haka wa ati'u Allah wa ati'u rasul wannan alif da lam ta'rifiyatu ne ahadiyya ana gaya maka ar-rasul da ake nufi anan annabi sallallahu alaihi wasallama ne kamar yadda zaka gani ainihin yadda Allah madaukakin sarki yake cewa fa asa rasula kaga fa asa rasula anan nan rasul da alif da lam ana nufin annabi Musa alaihi salatu wassalam domin Allah ya ce kama arsalna ila fir'auna rasula kaga sai ya zo na kira to sai aka ce fa'asa fir'aunur rasula aka bawa alif din da lam domin ya tuna maka cewa ar-rasul da aka ce fa'asa fir'aunur rasula shine rasula da aka ambata kaman a ce fa'asa fir'aunur rasul shine li ahadiyatu dhikr wato a tuna maka abin da yake ya riga ya gabata an ambata maka shi to anan Allah madaukakin sarki da yace qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni wannan bamiri na fattabi'uni yana komawa zuwa ga waye yana zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama to da aka ce wa ati'u Allah wa ati'u rasula wannan alif da lam din yana nuna maka cewa ar-rasul din shine annabi sallallahu alaihi wasallama Allah madaukakin sarki yace fa qul ati'u Allah wa ati'u rasul a qira'a ainihin ayar fattabi'uni akwai qira'ar da tazo da fattabi'uni yuhibbukum Allah idan ka karanta da fattabi'uni yuhibbukum Allah ba a yi ta ta'kidin fi'ilin ba wato ku bi ni ubangiji ta'ala zai so ku in ka karanta da kira'ar al-mutaridi da yace fattabi'uni sai aka ƙara nunin wanda yake nunin ta'kid wato nunin da ke karfafa maganar sai ya nuna maka cewa in har da gaske ne kuna son Allah fattabi'uni to wallahi tilas sai kun bi ni yuhibbukum Allah sannan Allah ya so na fata an fahimta idan kuma ka karanta da fatta bi'uni to ana nufin sharadi ne na in kuntum tuhibbun Allah sai ya zama na ku bi ni sannan Allah ya so ku amma matakar ba ku bi ni ba to ba za ku haɗu da soyayyar Allah ba da'awa da kuke ta soyayyar Allah da'awa ce ta ƙarya Allah madaukakin sarki yace wa ati'u Allah ku wa Allah biyayya wa ati'u rasul kuma ku biyayya aw manzo biyayya ga Allah da manzansa wani lokaci Allah madaukakin sarki yakan dunkulawa sai ya ambaci biyayyar ɗaya daga ciki ko biyayyar annabi ana nufin haddana Allah a ciki ko kuma a ambaci biyayyar Allah kaɗai kawai ba a ambaci biyayyar annabi ba sai ya tsau ma'anar biyayyar Allah an shigar da biyayyar annabi ciki ina fata an fahimta za ka fahimci haka ne a faɗin Allah maɗaukakin sarki wallahu wa rasuluhu a haƙo an yi ruduhu kaga ba a ce a haƙo an yi ruduhu ma ba ina fata an fahimta to a haƙo an yurduhu damiri na yurduhu na iya komawa zuwa ga Allahu sannan kuma na iya komawa zuwa ga ar-rasulu to amma sai aka kawo damirin ɗaya daga cikin su ba a ce an yurduhu ma ba domin ka gane cewa ba a iya yi wa ɗaya biyayya sai an yi wa ɗaya ba zai yi ka ce kawai za ka yi wa Allah biyayya banda manzon Allah ba ko ka ce kawai za ka yi biyayya wa manzon Allah banda Allah madaukakin sarki ba da haka wanda zai ce shi Qur'ani ya sani bai san hadisi ba ba shi da imani dole sai ka yi imani da alkur'ani ka yi imani da hadisi wanda kuma zai ce shi kadai hadisi ya sani babu ruwansa da qur'ani wannan ya riga ya fita daga milla Allah madaukakin sarki ya kiyashe mu wani lokaci kuma ubangiji ta'ala sai ya ambaci biyayya a gare shi a ciki akwai ma'anar biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya zo a wannan aya in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhibbukum Allah to kaga ba a ambaci soyayyar annabi ba anan domin soyayyar annabi sallallahu alaihi wasallama tana tare da soyayyar da kake wa Allah ba zai yi a ce kana son Allah ba ka son annabi ba ba zai yi a ce kana son annabi ka son Allah ba dole dai hubbul wato hubbullahi yastalzimu hubban nabi wa hubbun nabi yastalzimu hubballah soyayyar annabi na luzuntar maka da sai ka so Allah soyayyar Allah ma na luzuntar maka da so ka sai ka so annabi dan haka ba a iya yin ɗaya ban da ɗaya ina fatan an fahimta Allah madaukakin sarki yace kul ati'u Allah wa ati'u rasul ku biyayya ga Allah kuma ku biyayya wa manzo fa in tawallu Allah yace in suka juya baya suka ki imani bayan ka gaya musu haka fa inna Allah la yuhibbul kafirin to dama ai Allah madaukakin sarki baya son mutane waɗanda suke kafirai la yuhibbu na tabbatar maka da sifa wa ubangiji ta'ala na cewa yakan ki abu na fata an fahimta Allah yakan ki abu shi ma subhanahu ta'ala wannan na daga cikin sifofinsa ne to amma ba za ka kira shi a cikin sufofinsa ka ce tun da shi yana kin abu ka kira shi da shi al-mubghidu bane ina fata an fahimta ko al-mukrihu wanda yake kin abu wannan ba za ka kira Allah da madaukakin sarki da wannan ba sai dai ka faɗa na daga cikin sifofinsa la yuhibbul kafirin la yuhibbul fasiqin ina fata an fahimta sai Allah madaukakin sarki ya ce إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وعلى maɗaukaki ya ce inna Allah astafa adama hakika ubangiji ta'ala ya ɗaukaki adam ya zaɓe shi ya ɗaukake shi sama da sauran mutane wa nuhan haka ma da annabi nuhu wa ibrahima wa ala ibrahima da kuma wato dangin ibrahim iyalansa wa ala imran da kuma iyalan imran alal alamina wato ya zaɓe su ya ɗaukake su sama da sauran talakai zurriyatan ba'daha min ba'd waɗannan mutane da ala ibrahim da ala imran da nuh da adam zurriyatan ba'dha min ba'd wato zuri'o'i ne waɗanda suke wasu sashen sun samu daga wasu sashen family ne dangin juna ne gaba ɗayansu idan ka bi sassala ta nasabar su Allah ya ce wallahu sami'un alim Allah madaukakin sarki sami'un mai ji ne dangane da duk abin da bayan suke faɗi alimun kuma masani ne dangane da duk abin da suke aikatawa a faɗin ubangiji ta'ala inna Allah wato ainihin Allah maɗaukakin sarki ya zaɓa istafa daga al ne sannan kake iya cewa istafa na fatan an fahimta istafa to asalinsa istafa ne to idan ta'un da ba'un suka haɗu sai ya zama na kowanne yana taharruki to za ainihin ta'un da ba'un guda biyu suka haɗu domin asalinsa istafa ta bawon din iri biyu ne to sai ya zama da bawon iri biyu suka haɗu sai kuma ga ta'un ya gabace su ga ba iri biyu to sai a haɗa da bawon din na farko da ta'un na biyu sai a juya su sai su zama sad sai ya fito ya zama madadin istafa sai ya zama istafa sakamakon an canza ta'un da kuma bawon na farko sai suka juya sai suka zama sad ina fata an fahimta inna Allah tafa asalin shi is tatu taqu ne. ina fata an fahimta sai zama ta'un din guda nawa guda biyu to da ya zama na ba'un guda biyu ba'un na farko yana dauke da dauri bayan ta'un mai fataha sai kuma ba'un na biyu wanda yake dauke da motsi kaga gurin furtawa zai wahala a harshe to sai aka ɗau ba'un na biyu wanda yake ɗauke da ɗauri da ta'un din na farko wanda ke dauke da motsi sai aka juya su sai suka zama sad da suka zamo sad sai ya zama na isfafa ina fata an fahimta inna allaha safa adama wa nuhan lalle Allah madaukakin sarki ya zabi annabi adam abinda ake nufi da al-istifa ko ka fassara shi da zaben wani abu ya zamo shine tatacce wanda yake gwaninka babu kamansa ko kuma ya zamo al-istifa wato ka ɗaukaki darajansa ya zamo yana sama da saura saura kuma suna ƙasa da shi wadda faɗin kalmomin Alƙur'ani na iya ɗaukan wannan domin magana Allah ce ba magana ɗan adam ba na daga cikin ma'anan shine Allah ya zaɓe su ya ba su ɗaukaka da daraja wacce take ba a ba wa saura daga cikin talikai ba Allah ya ce inna Allah tafa Adam haƙiƙa ubangiji ta'ala ya zaɓi annabi Adam ya ba shi fifiko ta ina annabi adam alaihi salatu wassalam ya samu fifiko ya samu fifiko sakamakon ubangiji ta'ala ya halicce shi da hannayensa masu ɗaukaka subhanahu wata'ala kamar yadda ya ce ya iblisu ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biya dai me ya hana ka sujada ga abin da na halitta da hannuna yana daga cikin wato sharafi da ɗaukaka da daraja ga annabi adam ubangiji ta'ala da hannayensa masu ɗaukaka biyu ya halicce shi ya haƙi halittarsa sakamakon sauran ɗaukacin duk halittu da kalmar kun fayakun aka yi su aka ce wa mani ya kasance mudga ya zamto alaka ya zama alaka aka ce ya zama mudga ya zamto mudga sannan aka busa rai ya zama ɗan adam kowane halitta da ka gani da wannan kalmar aka yi shi amma annabi adam alaihi salatu wassalam ubangiji ya yi shi da hannunsa sannan na daga cikin ɗaukaka da darajar da ubangiji ta Allah ya masa bayan ya halicce shi da hannunsa ya haƙi halittarsa ya sa mala'iku su yi masa sujada kaga wannan ita ma wata ɗaukaka ce kuma bayan yayi haka ya sanar da shi sunayen abubuwa wa allama adama al-asma'a kullaha wannan ita ma ɗaukaka ce sannan kuma ya shigar da shi aljanna ya aura masa da mace a aljannar kuma hawa kaga ita ma wannan ɗaukaka ce sannan ɗaukaka mafi ƙololuwa kasantuwarsa shine farkon halittar dan adam da Allah ya yi kaga ita ma wannan ɗaukaka ce to abin da ake nufi da inna Allah safa adama kenan wa nuhan haka ma da annabi nuh inna Allah safa adama wa nuhan shi ma annabi nuhu Allah ya ɗaukake shi kasantuwar shine farkon manzo da aka aiko kan annabi nuhu alaihi salatu wassalam ba a aiko da wani manzo ba tare da cewa ma'abuta ilimi na cewa annabi idris ya ruga shi to kaga annabi ba manzo bane domin shi manzo zai zo da shari'a tasa da littafi nasa wanda ya bambanta da shari'ar annabin da ya gabace sa to annabi nuhu alaihi salatu wassalam shine farkon manzo wanda ya kasance al'ummu da suka rayu daga annabi adam har zuwa zamanin annabi nuhu dukan musulmai ne babu kafiri cikin su ba a bauta wa gunki ba a wancan lokacin sai lokacin da ƙarshe ƙarshen rayuwar mutanen annabi nuhu sai ya zamana suka fara kirkiran gumaka suna bautawa sai aka aiko da annabi nuhu saboda ya hane su kana nasu ummatan wahidat fa ba'atha Allahu nabiyina mubashirin wa munzirin kana nasu ummatan wahidatan Abdullahi ibn Abbas yace muwahhiduna ala tauhid da can mutane sun kasance gaba ɗaya akan tauhidi suke to sai suka sabi Allah fa ba Allahu nabiyina mubashirin wa munzirin sai aka aiko da annabi nuh da aka ya zama sharafi ga annabi nuh alaihi salatu wassalam da ya kasance shine manzo na farko sannan sharafi ne a gare shi da ya da'awa ya da'awa ya da'awa suka ki sai ce to a tashi duniya da su rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa naharan wa lam yazidhum du'a'i illa firara wa inni kullama da'awtuhum ja'alu asabi'ahum fi adanihim wastaghshaw thiyabahum وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا دوانا يي لقى قرشين يتي يا رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا dai wannan addu'ar sai Allah ya ce yani isma'il fulka bi ayunina kace to je ka haƙi kwale-kwale kamar annabi nuhu ya ce me za a yi da kwale-kwale ni da na ce na roƙa a halaka su kwale-kwale kuma me zai yi Allah ya ce wala tuqatibuni fil ladina zalamu kar kai tambaya in dai game da waɗanda suka zalunci kansu ne kai dai ka kera kwale-kwale ka gani to haka Allah madaukakin sarki aka yi wannan kwale-kwale aka ebi muminai a ciki waɗanda suke kafirai kuma fa amtarna alaihim maqar aka ce wa sama ta fito ta zubo da ruwanta wa ya ardu abdullahi ma'ash wa ghibal ma aka ce wa sama duk ta zubo da mamakon ruwa da ke cikin ta kasa ma aka ce ki fito da na cikin ki Allah ya ce wa ghibal ma ruwa tan ruwa ya ta malala kau mutum yana ji yana gani tudu dutse wanda yake iya ganin ka yana hada da gajimare sai ka ga dutsen nan na nutsewa a cikin ruwa waye zai iya jama'a har ainihin annabi nuhu yake cewa ya bunayyar kan ma'ana zo ka hau wala kun min al ya ce sa'awi ila al-jabal ya'simuni min al-ma sai zan hau wancan dole annabi nuhu yace masa la asima al-yawma min amrillah ai wane mutum ko me ka hau wallahi shi ma tsewa zai to kuma abin da ya faru ke to kaga wannan sharafi ne ga annabi Nuhu da ya ce a halaka su sai aka halaka su to inna Allah tafa adama wa nuhan din kenan wa ala ibrahim Allah ya ɗaukaki darajar annabi ibrahim da dangin annabi ibrahim sharafi iya sharafi na dangi a gidan annabi ibrahim yake domin ƙarshen sharafi da annabi sallallahu alaihi wasallama ma jikarsa ne annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin isra'i da mi'raj yace sai na ganshi muna kama sosai babu wanda ke kama da annabi ibrahim kaman annabi sallallahu alaihi wasallam kuma babu mai kama da annabi sallallahu alaihi wasallam kaman fatima Aisha ta ce na taɓa zuwa a guje na rungumi Fatima cikin dare na zata annabi ne saboda baka iya bambance tafiyarsu to haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ina kama da mahaifina annabi Ibrahim ina kama da ubana annabi Ibrahim shi yasa a Isra'i da Mi'raji kowa yana cewa marhaban bin nabiyyi salih wal akh salih amma shi me yace marhaban bil ibn salih wan nabiyyi salih saboda ɗansa ne jikansa ne yace ra'aituhu mustanidan zahrahu ila ka'aba kaba yace naga naga bayansa ya jingina bayansa a gurin wani daki kamar dakin Ka'aba baitul baitul ma'mur kenan yace aqri minni ummataka salam in ka koma duniya ka ce wa al'ummar ka ina gaida su wa akhbirhum anna al-jannata ka ce musu a aljanna akwai rairayi kasa yace wa anna zirasaha subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar kace musu ana dasa wa mutum dabinai a gurin in yace subhanallah fi a dasa daya walhamdulillah a dasa nabi wala ilaha illallah a na uku wallahu akbar a na hudu kuma da annabi ya dawo sai da ya gaya wa sahabbai annabi ibrahim ya ce a gaishe to har nan gaisuwa har zuwa gare mu fa alaihi wa ala ibrahim assalam to kaga yana kama da annabi ibrahim alaihi salatu wasalam sannan cikan sharafi da girman dangi Allah ya bashi ƴaƴa biyu duka annabawa ne da annabi ishaq da kuma annabi isma'il annabi ishaq kuma shi ma Allah ya bashi da annabi ne annabi yaqub annabi yaqub shi ma Allah ya bashi da annabi yusuf shi yasa duk annabawa da kake gani daga annabi ibrahim zuwa ƙasa an ka tattara duk jikokinsa ne to wani sharafi ya fi wannan banu isra'il kab da ka gani annabawansu da annabawa ɗari uku da banu isra'il suka kashe da wanda Allah ya ce minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqsus an daga dai annabi Ad Ibrahim alayhi salam zuwa ƙasa duk suna koma zuwa gare shi ne annabawan banu Isra'il sun koma zuwa ga annabi Ibrahim ta hanyar Yusuf ta hanyar Yaqub ta hanyar Ishaq shi yasa aka ce banu Isra'il waye Isra'il Yaqub kullu ta'ami kana hillan li bani Isra'ila illa ma harrama Isra'il Isra'il din shine annabi Yaqub sannan kuma annaba annabi Muhammad sallallahu alaihi nasabarsa kuma ta danganta zuwa ga Isma'il Isma'il kuma zuwa ga zuwa ga annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam to kaga wani sharafi ne yafi wannan shi yasa Allah ya ce maka a gaba zurriyatan ba'dha hamin ba ina fata an fahimta Allah madaukakin sarki ya ce wa ala Imran haka ma da iyalan Imran Imran shine mahaifin wace Maryam ita mahaifiyar Maryam ma abota ilimi suka ce sunanta Hanna da ake cewa hannatu kenan ko na fata an fahimta amma magana ce wacce take isra'iliyat in ya dace zaka gaskata shi in bai dace ba da yadda sunna ta zo da shi sai ka bar shi a haka Allah madaukakin sarki ya ce ya daukake su alal na akan sauran halittu zurriyatan ba'daha min ba'd yace waɗannan zuri'a ce wacce suke daga sashen su aka samu wasu sashen na fata an fahimta lafazin az-zurriya daga kalmar az-zar'u take Allah madaukakin sarki yana cewa huwa allazi zara'akum fil ardi shine wanda yayi ku zara'a zara'a a ban ƙasa, wato ya kafa zuri'o'in ku a ban ƙasa, wa ilaihi tuhsharun sannan kalmar zurriya akan kira azzurriya da iyaye iyayen mutum da kakanninsa su ma zurriyar ce na fata an fahimta kama a ce wani to da mahaifin wani din da kakan shi da kakanninsa har ya je ga annabi adam su za a ce al-aslu wan naslu kulluha dhurriyya wato asalinka tushenka kakanninka da iyayenka za ana kiransa da su ma zuri'arka ne sannan kuma naslu ƴaƴanka da jikokinka da tattaba kunnanka su ma zuri'arka ne ina fata an fahimta Allah madaukakin sarki yace wa hamalna dhurriyyatahum hamalna dhurriyyatahum ay aba'ahum iyayensu ina fata an fahimta sannan zurriya ana nufin ƴaƴan mutum da jikokinsa duka su ma ana nufin zuri'a sannan kalmar zurriya zurriya akan iya kira mutum ɗaya da shi akan iya kira mutum ɗari da shi ina fata an fahimta ɗanka guda ɗaya sai a ce haza zurriyatu fulan wannan zuri'a wani ne shi ɗaya ina fata an fahimta in suna da yawa ma sai a kira su da zuri'a wanda wannan ke nuna maka fasahar yaren larabci kalma ɗaya sai ta baka ma'anoni sama da goma kalmar zuri'a ta baka ma'anar iyaye da kakanni ta baka ma'anar ƴaƴa da jikoki ta baka ma'anar ɗa guda ɗaya ta baka ma'anar ƴaƴa da yawa ta baka ma'anar kaka guda ɗaya ko mahaifi guda ɗaya ta baka ma'anar iyaye da yawa sai si'atu kalamillahi azza wa saboda ka gane faɗi na kalmomin ubangiji ta Allah Allah ya ce zurriyatan ba'daha min ba'd zira'a ce wacce take wasu sashi daga wasu sashi ma abota ilimi suna cewa wannan na nuna maka cewa mutanen kirki Allah yakan tsirar da mutanen kirki a tsatsansu annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa annasu ma'adinun ka ma'adinin zahabi wal fidda mutane da kake gani ma'adanai ne kamar ma'adanan zinari da azurfa ƙasa wacce take mai kyau zaka ga in aka tashi tono zinari da azurfa ciki sai a tono mai kyau ƙasa wacce take mummuna in aka tashi tono azurfa da zinari ciki sai ga an tono wanda yake bara gurbi ina fata an fahimta wani sha'iri yace innal usudaz zakiyati laha furu'un zakiya bishiyar da take mai kyau ita take ba da ƴaƴa masu kyau da zaki har a sha amma bishiyar da take lalatacciyar bishiya ce ba ta ba da ƴaƴa masu zaki ina fata an fahimta to mutum a bisa matakin kirkinka Allah madaukakin sarki zai fitar da mutanen kirki a zuriyarka zai fitar da mutanen kirki a ƴaƴanka shi yasa Allah madaukakin sarki da ya ambaci al-ghulamaini fil madinati sai yace me wa kana abu amal gula amal jidaru amal eh, wa amal jidaru fa kana li fil madinati wa kana tahtahu kanzun lahuma wa kana abuhuma salihan malaman tafsiri sun ce abuhuma anan ana nufin wani kakansu ne ba ma mahaifinsu da ya haife su ba amma da ya zama mutumin kirki sai 'ya'yansa da jikokinsa da tattaɓa kunnensa suka zama mutanen kirki wannan shine zurriyatan babu hamin ba in kaga mutumin kirki an tsarar da wanda yake ba mutumin kirki ba daga gare shi to ana son a yi masa ibtila'i ne domin darajarsa ta karu a gurin Allah to haka Allah madaukakin sarki yake yi kamar yadda aka yi wa annabi Nuhu alaihi salatu wassalam dan yake yin imani to Allah madaukakin sarki ya ce babu ba'daha min ba'd zara'a ce wacce take wasu sashi daga wasu sashen suke abin da muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu ladansa abin da muka faɗa bisa kuskure ko tuntuɓin harshe Allah ya fi mana wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk